gwamnatin jihar bondo da hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun kaddamar da wani allurar rigakafin cutar amai da gudawa ko kwalara a jihar borno wannan allurar rigakafi dai shine irin sakaro na farko da aka kaddamar a tarayyar najeriya baki ɗaya sakamakon barkewar cutar amai da gudawa da aka samu a sansanonin yan gudun hijira da ke jihar borno tun a ranar 16 ga watan agustan 2017 ne dai aka samu barkewar cutar amai da gudawa a ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira da yanzu hakan aka ce ana da adadin kusan 2627 dakika ke zaton cewa sun kamu da wannan cuta da kuma mutane 48 da suka rasa rayukansu wato kashi 1.8 kenan an dai samu barkewar wannan cutar ne a kananan hukumomin jere da dikwa da kuma manguno sakamakon wani gwaji da a gudanar a waɗannan sansanoni da kuma aka ce waɗannan mace-macen ya auku ne mafi yawa a garin maiduguri sakamakon wannan cutar amai da gudawan bayan kaddamar da wannan allurar rigakafin ne dai da mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman mandur ya gudanar da kuma shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar a tattagerima misali ya wakilta sai da so mu sa game da mahimmancin ma wannan allura ga abin da ke cewa ah, al'amarin kwalara da ya taso kwanakin ba ah, an zo gwamnati sun shiga kusan an fi karfin al'amarin saboda haka magungunan da aka kawo din sun tabbatar cewa duk wanda ya samu ana tsammanin kariya kenan ga ciwon kwalara saboda haka ina kira ga mutane particularly yan IDPs din a fito a karbi wannan magani kamar wannan aikin zai kai kwanaki nawa ne ana bada wannan ah, rigakafi daga yau kwana wata 18 zuwa kwana 21 ga wata ana ana yi kullum kuma zai kai wayansu sansani na 'yan gudun hijira kamar guda goma a around the state gaba daya. Dr. Haruna Mishilede shine kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno ta kuma abin da ke cewa game da inda aka sa a gaba. Wannan allurar rigakafi na amai da guda wannan sabo ne ba a taba yin ta a Najeriya ba wannan ne na farko amma kuma an riga an yi cekin an ga cewa duk wanda ya karbi wannan rigakafi a 80 a cikin kokari ba su kama ciwon nan ba to da shike har yanzu muna ta kokari masu kama ciwon yanzu ya sauka drastical ba mutane da yawa masu ciwon kuma don mun riga mun yi aiki sosai a cikin jama'a mun faɗakar da kansu ana ɗebe toilet ɗinsu ana zuba magani ana komai da komai amma bu da kari duk wanda yana nan a risk muna ba su wannan eh, immunization din wanda kawai za a diga mutum wannan half mil na vaccine din ya haɗe shi kenan ba matsala kuma kun ga ni kaina na ɗauka eh, head of service ya ɗauka kowa ma ya ɗauka. dr collins owili shi ne manajan agajin gaggawa na hukumar samar da lafiya na majalisar ɗinkin duniya. this is just one of the measures uh, in terms of trying to control the outbreak that is by giving the cholera vaccine. ya ce wannan na ɗaya daga cikin matakan da muka ɗauka don tabbatar da cewa mun dakile yaduwar wannan cuta wajen diga masu wannan allurar rigakafin cutar kwalara amma akwai wasu matakai da dama da muke ɗauka musamman ma na tsamar da tsabtataccen ruwan sha kuma muna aiki hannu da hannu da sauran kungiyoyi masu zaman kansu na tabbatar da cewa an cimma nasarar kawo karshen wannan cuta don haka muna kira ga shugabannin al'umma su yi wa jama'a su magana su so don karɓar wannan rigakafi. Talk to our people to ensure that they come out in large numbers to get the, vaccine. Wannan allurar rigakafi dai shine irin sakalo na farko da gudanar tare tarayyar najeriya baki daya da kuma gwamnati da ma kungiyoyi masu zaman kansu ke kokarin wayar da kawunan jama'a game da mahimmancin wannan rigakafi da akan diga ma yara da suka haura shekara daya har zuwa manya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya